ya yi daidai da yammaci na takwas ga watan biyar shekara na dubu biyu da miladiya domin ci gaba da karatun tafsirin alko'ani mai girma cikin suratu ala imran wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na masjidus sahaba a nan sabuwar unguwar gra cikin garin bauchi don za ku iya tunawa jiya mun tsaya ne ƙarshen aya na ɗari da goma sha tara a cikin wannan sura wadda yau za mu tashi farkon aya na ɗari da ashirin mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الله بما يعملون محيط الله سركي in tamsaskum hasanatun tasuhum idan wani mummunan abu ya shafe ku wato idan wani kyakkyawan abu ya same ku ta tasuhum sai ya bata musu rai wa in tusibkum sayyi'atun idan kuma wani mummunan abu ne ya same ku yafrahu biha sai su ta farin ciki da ita wato su kullun kafirai ko munafikai abinda suke bukata game da muminai shine wato wani mummunan abu ya same su na cutarwa ko a gangan jikinsu ko a dukiyarsu ko a addininsu wa in tasbiru da za ku yi haƙuri wa tattako ku kiyaye dokokin Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a makircin da suke shiryawa ba zai iya cutar da ku da komai ba inna Allah bima ya'maluna muhit lalle Allah game da abin da suke aikatawa yana kewaye wato ko sun shirya zai warware shi to anan idan mun hada wannan aya da abin da muka karanto jiya ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu addu alaykum al anamina min al ghayb qul mutu bi ghayzikum inna allaha alimun bi dhati sudur malamai sun yi maganganu kamar ibn al jawzi a cikin zadul masir wato yake cewa malamai sun faɗi maganganu guda uku akan wai da suwa ake magana ne ana waɗansu sun ce ana yin magana ne da yahudawa domin sigan maganan an ɗauko shi ne magana akan banu isra'il waɗansu kuma suka ce ana magana ne akan kiristoci waɗansu kuma suka ce ana magana ne akan munafukai to wannan sura mun kalle ta duka ta shafe su domin ta yi magana akan yahudu banu isra'il an yi ta magana a kansu sannan ala imran kiristocin najran sun zo wajen annabi asalama don muƙabala da shi mun wuce wannan wurin inda aka ce za a yi mubahala kaga kiristoci sun zo sannan kuma ga munafukai saboda munafukai sun bayyana a lokacin da aka je madina suran ta yi magana akan yaƙoƙi guda biyu ta yi magana akan yaƙin badar ta kuma yi magana akan yaƙin uhud wanda nan gaba kaɗan za mu shiga yaƙin uhud aka fara magana a yaƙin uhud sai an yi kusan ayoyi hamsin ana magana akan yaƙin uhud wanda kuma daga nan ne munafukai suka fara bayyanar da ƙarfinsu da kuma tasirinsu wato a cikin al'ummar musulmi to saboda haka zaka ga ayoyin suna yin nan suna yin nan suna yin magana kamar da yahudu kuma suna dawowa kamar da munafukai haka saboda haka sai ka dauke su ga baki daya akan haka idan an dauki yahudu da nasara su wannan kaga kafircin su a fili yake saboda haka da ake faɗa game da al'amarin da ya shafe su wannan kai tsaye da ka dauke shi idan kuma ana magana akan munafukai to fa wannan sai wanda munafuncinsa ya bayyana a fili cewa wani munafuki ne yana kin musulunci domin karka ji an ce ana yi da munafukai kawai mutum in ya bata maka rai ka ce ai shi munafiki ne saboda haka duk ayoyin nan da shi ake yi ina fata an gane saboda yana daga cikin matsalolin da muke fama da shi ko dai rashin sanin addini ko kuma son zuciya sai mutane su dauko ayoyin da ake magana akan kafirai su ɗan farashi akan musulmi ya zama an wayi gari musulmi ya su ya sun su suna yaki ko suna rikici ko makamancin haka saboda haka A nan da Allah madaukakin sarki yace ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum kaga nan in ma dai ana yi da dukansu ne yahudu ko nasara ko munafikai wa tu'minuna bil kitabi kulli domin ku ai kun yi imani da littattafan duka in na yahudawan ne at-taura ku musulmai kun yi imani da ita in na kiristoci ne linjila kun yi imani da ita in qur'ani ne kun yi imani da ita wa tu'minuna bil kitabi kulli to amma da aka ce wa idza laqukum qalu amanna kaga wannan ya koma kan munafukai ne in sun hadu da koyo su ce ai su ma masu imani ne kaga wannan ai yahuda ba su fadan muku haka kristoci ba su fadan muku haka su waye suke gwada muku suna da imani kun ga munafukai ne wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu addu alaikum al-anamila min al amma idan kuka wuce kuma sai su rika ciza yan yatsa suna cewa kai waɗannan mutane gashi nan nan suna nan dai suna yin addinin amma gashi sai ci gaba suke yi ba su talauce ba ba su yi kaza ba ba su shiga fituna ba ina ma Allah ka wani yanayin da zamu yi mu ma wallahi mu san yanda da yi a gama da su suna ciza yatsu anamila min al ghayz sai Allah ya ce qul mutu bi ghayzikum to anan malamai suka ce qul mutu bi ghayzikum wannan ba'un wasu sun ce wato ba'u ne wadda take sababiyya wato tana yin nuni ne zuwa ga asaba wasu kuma suka ce ba'u ne lilgaya ta wal musahaba wato ana nufin in mun dauke ta lilgaya ne wal musahaba tana nufin qulmutu bi ghaizikum wato tana nufin cewa za ku ci gaba da jin haushi har mutuwarku saboda ita lilgaya ne wato tana gwada cewa tana tare da ku wannan fushin wannan bacin ran in dai kuna so ku ga musulunci yayi kasa ne to kuna tare da bacin rai har mutuwanku in kuma an ɗauke ta sababiyya ce to ta zamo wato ulmutu bi gaizikum ai kenan ana nufin wato ku mutu saboda fushin da kuke yi sai dai in da ku mutu saboda fushin ku kaga bi sababi gaizikum kenan sai dai in ku mutu saboda fushi amma dai musulunci kan ku ga ya faɗi kasa ya mutu wannan ba zai taɓa yi ba inna allaha alimun bi zati sudu Allah madaukakin sarki ai wato alimun masani ne bi zati sudu wato nan zat abinda ake nufi ana nufin bi sahibati sudur wato abinda kirji yake dauke da shi me kirji yake dauke da shi ita ce zuciya saboda haka Allah masani ne game da zukatanku to amma sai aka ce yana sane da abinda kiraza suke dauke da shi saboda zuciyar dan adam nan ita ce matattaran hankalinsa ita ce matattaran sarrafa al'amuransa duk abinda mutum yake so ya aikata to yana tafiya ne gwargwadon abin da zuciyarsa ta yi deciding abin da ta yanki abin da ta yi kaza abin da ta yi kaza sai sa Allah ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur kaga kenan ana nufin zukata ne saboda haka inna Allah alimun bi zati sudur yana nufin ai wato masani ne game da ku saboda haka fa innaha la ta'mal absar walakin ta'amal qulub sai dai tana makantar da zukata allati fi sudur waɗanda suke cikin zukata wannan suke cikin kiraza wannan yayi nuni da cewa zuciyar mutum wato ita ce take da iko a kansa take da control a kansa sai sa annabi ya ce inna fil jasadi mudga idza salahat saluha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya qalb yace a cikin jiki akwai wani tsoka in tsokan nan ya ya gyaru jiki ya gyaru in tsokan ya ɓaci to jiki ma kuma ainihin wato ya ɓaci ce ku saurara wato ita ce zuciya to ala ayyati halin a nan me ake nema ni da kai shine mu gyara zuciyarmu mu gyara zukatanmu wato tsakaninmu da ubangijinmu to a nan sai allah ya sake karawa yace ce in tamsaskum har ila yau mun faɗi sufofi guda biyar jiya cewa a cikin ayan da ta gabaci wannan me dalilin da yasa aka ce kan mu so su an ce addinin mu ba ɗaya ba an ce suna tsananin jin haushin mu an ce suna burin wani wato ainihin suna neman su samar da wata barna ainihin wato a cikin mu suna iya furta bakin su su zagi addinin mu ko su ci mutuncin mu duka dai har aka sauko aya jiya da aka ce wato abin nan wanda muka karanta yanzu Allah maɗaukin sarki cewa ku kuna son su su kuma ba sa son to har ila yau ba su kare ba Allah ce in tamsaskum hasanatu tasu'uhum da za a ce yanzu kun samu ci gaba a addinin da kuke da a ce kun samu ci gaba a inda kuke kun samu ɗaukaka kun samu dama kun gina ma masallaci kun gina makaranta kun sayi motar da'awa kun sayi mashinan da'awa to su kuma sai ransu ya ɓaci sai su rinka jin haushi sai su rinka jin damuwa su ma Allah Allah da su cewa ya kamata in sun samu su ma su zo su yi ma keken wajen ibada wanda da su ma tsara ku a barganin sa in kuma hasanatun su'u duk wata kyakkyawa in da ta same ku to sai ta bata musu rai to wannan kuwa ko kafirai ne ko munafukai haka ne ba sa so su ga ci gaban musulunci ba sa so su ga yaduwar musulunci wayin sayi atun da kuma wani mummunan abu zai same ku ya farahu biha to da su farin ciki da ita suna jin an ce kun shiga musiba suna jin an ce kun shiga tsanani suna jin an ce yanzu kun rasa ma yadda za ku yi wurin sallan ku ya faɗi ko ya yaye kuna kan neman taimako sai su ji daɗi ko a ce motar ku da kuke zuwa da'awa ta yi hatsari sai su ji daɗi mashinan ku sun hatsari sai su ji daɗi malamin da yake yin karatun an ce ma ya mutu duk sai su ji daɗi wato ya farahu biya saboda haka duk wani abin da zai sa musuluncin ya yaɗu musuluncin ya gama ko ina mutane su fahimci addini su gane da awa ta sunna su ba su san wannan suna bakin ciki da shi ci gaban amma rugujewarsa ɓacinsa shiga matsalarsa su kuma suna jin farin ciki wannan ko kai musulmi ne in kawaye gari kana samun haka cikin zuciyarka to ya kamata ka yi ƙoƙari ka gyara zuciyarka lallai akwai munafunci a cikin zuciyarka in dai ka ga musuluncin yana ci gaba baka jin daɗi amma yana samun matsala kana jin daɗi to gaskiya ka faɗa cikin waɗannan munafukan saboda wannan sifa ne mai kyau daga cikin sifofinsu da Allah ya faɗa in dai an samu ci gaba suna jin ɓacin rai idan an samu tasgaro suna jin daɗi to a nan malamai suka ce in tamsaskum hasanatun ya shafi har na duniya ba sai na kiyama ba wato har na duniya in an samu ci gaba a duniyance kamar yadda muka faɗa wanda yake yin wa'azi ko wani alaramma ko wani kaza ya samu ci gaba na, rayuwarsa ko ya sai ya samu motan hawa ko ya yi aure ko ya yi kaza ya rika jin haushinsa cewa to shi wai mai addini mai haɗa shi ma da mota ha to shi shi aljani ne shi wai tun da malami ne na addini ko ma ne wai shi bai kamata sai dai a gan shi da jaki abinda aka fi so kenan shi kare hau mota saboda me yasa wai saboda shi yana yin addini to kaga wannan abinda ake wato so a gwada ma mutane cewa wato duk wanda ya kama addini to shi shi baya da ita ci zai ta ci baya ba zai taba yiwa ya ci gaba ba ko a ce ladan a ce ai ladan ya sai mashin a ce to me hada ladan da mashin kuwa ya ladan da keke ma ya kamata ya rika hawa kaga duk waɗannan takalluf wato tunani ne na cewa ya kamata mutumin da addini ya dame shi to kar ya ci gaba to addinin ma bai kamata ya waye ba bai kama saboda kullum abin da bature yake yana gidadantar da addini wato ka rika daukan addini gidadanci ne kuma wa'inda suke rike da shi ma gidadawa ne wannan mummunan fasara da aka yi ma addini ya cutar da addini kwarai da gaske waɗanda kuma a baya haka 'yan baya wato 'yan bayanmu haka suka fahimci addini su sun fahimce shi a irin yadda wato bature ke so a fahimce shi saboda sun shigo da wani karantarwa wanda asalin karantarwa a kiristanci aka same shi shine abinda ake kiransa zuhudu wato zuhudun nan a kiristanci aka samo shi saboda Allah ya ga mana kiristoci su suka fara yi wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha Allah ya ce zaman fada su suka kirkiro mutane annabi isa ne suka fara kirkiro zaman fada Allah ce mu ba mu sa su ba sai mutum ya zauna yana yawo ba takalmi a kafansa ya ta yawo ba takalmi ba zai sa riga wankeke ba kullum yana kan buzu ya ci goro duk ya babbata rigansa duk an haka a ce duk imani ne shi haka kowa ya zo ganshi ya ganshi daga jajjau haka babu fasali babu kaza hakan shi kusanci ne da Allah hakan ma imani ne ya manta ana magana annabi Sulaiman ana bayani akan girma da daraja da sarauta da Allah madaukakin sarki wato ainihin ya bashi yana mulkin aljanu ya amaluna lahu min mahariba wa tamasila wa jifanin wa qudurir rasiyat malu ala dawuda shukura wa qalil min ibadiya ashakur ga abubuwan da suke suna fitar da gwalagwalai wato da zinare a cikin ainihin ruwa ana san'anta kere-kere iri na daban-daban muna ganin sarauniya bilqis da ta zo fada annabi sulaiman ya da ta yi kauyanci saboda tsabaragen abubuwa da ta gani na decoration na ci gaba na kaza da sauransu sai da Allah madaukakin sarki yayi martani cewa ƙulman man harrama zinata lati allati akhraja li ibadihi wat tayyibatu min arrizq sai ce qul huwa lil ladina amanu fil hayati dunya ko khalisatan al qiyama Allah ce waye zai hana kayan ado wa zai hana kayan ado ma waɗanda ainihin wanda Allah ya fitar da shi dan bayinsa duk wani abin jin daɗi Allah ya fitar da shi ne dan bawansa mai masa da'a saboda dama ya baka ne in ka samu sai ka ci ka sha ka ji daɗi sai ka ji daɗin yin masa da'a sai aka wayi gari wanda yake zagin Allah wanda baya da'a wa Allah wanda yake tawaye wa Allah shi kuma shine yake samun wannan to kai kuma mai bin Allah in ka samu sai ce wai dan me yasa kai kuma ka same shi to Allah ya ce waye isa ya haramta kayan ado da kayan jin daɗi wanda ya fitar ma bayansa sai Allah ya ce kai na fa masu imani ne wallahi Allah sai ya ce qul huwa lillazina amanu ka gaya musu na masu imani ne fil hayatid dunya anan gidan duniya duk wanda ya zo ya samu ma sai da ya ci albarkacin su sai ce khalisatan yawmal qiyama a kiyama kuma su kadai ne ba za a ba ma kowa ba wato a duniya za su iya dan tarayya kai ma in baka bin Allah zai iya dan san maka to dama ya za a yi kana saba ma Allah ya baka in ba dai hakuri na Allah ba ka gaya mun kai yanzu za ka ɗauko yaro ka kawo shi gida gidanka ne ka ce wanke mun mashin ɗina zan tafi wurin aiki ya ce ba zan wanke ba kuma gobe ka ce a sa masa to zai yiwu ai ba zai yiwu ba duk abin da ka sa shi ya ce ba zai yi ba kuma ya zo ya ce ka ba shi naira ɗari zai hau a caɓa ka masa kaza tsoronsa kake ji ba zai taɓa yiwuwa ba to amma Allah ba ruwansa kana ta sabawa na cewa ayi abu kaza ka ki ya ce ayi kaza ka ki ayi sallah kai sallah a kira sallah ka kwanta kana ta damuwanka ka ki zuwa sallah ayi kaza ka ki ya ce kar ayi abu kaza ka je ka yi amma kuma ya baka na dan wake ka je ka saya ka ci ya baka na garau garau ka je ka ci ya baka na omo ka saya ka wanke riganka ya baka na acaba ka hau wallahi kai in kai ne wani yake maka haka Allah ba za ka dauki dawainiyansa ba to amma saboda Allah bai dame shi ba ko in kun bauta masa wallahi kun yi makanku in ba ku yi ma kun yi makanku ne wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu duk abin da kuka gani a duniyar nan yana sallah duk abin da ka gani yana tsaye eh, kaga masallacin nan na sallah kaga bishiyar nan na sallah kaga suna tasbihi kuma suna tsarkake Allah suna girmama Allah suna tasbihi ku ko ku yi ko kar ku yi wannan ya rage naku duk dabbobin nan da ka gansu suna tasbihi wa Allah Allah maɗaukin sarki ya ga mana annabi Dawud wato ainihin yana yin tasbihi tare da tsuntsaye in ya in yace subhanallah duk tsuntsayen da suke area wurin sai sun amsa in yace alhamdulillah duk sai sun amsa to mala'iku kuma ba wanda san iya kansu annabi ya ce ya je baitul ma'mur ya ga mala'iku dubu saba'in suna zuwa su kewaye ɗakin su wuce sun tafi ba su sake dawa wasu sake kewayewa su wuce ba su sake dawa a sama ta farko annabi ya ce babu wani wuri inda mutum zai iya takawa face a wurin akwai mala'ika ya yayi sujada ko ya yi yayi tun da aka halicce shi sujada yi banda girmama Allah ba abin da yake to ana bauta ma Allah zai masa amfani duwa inda bai ishe su ba sai naku saboda ka ashe naku nan ku sani kowa na yi makansa ne in ka yi sallah ka yi makanka ne dan ladan kai ka samu makoma ne za ka samu mai kyau a wajen Allah amma dai ka sani in ka yi baka kula da addinin Allah yake baka ci da sha da wannan wallahi tsabaragen falalansa ne kawai amma ba wai dan ka cancanta ba wanda ya cancanta shine mai bin Allah wanda zai zo masallaci kullum ai sallah da shi wanda zai karanta alkur'ani wanda ya kaza wannan kan ya cancanta Allah ya masa tukuici saboda ya sa shi abu kuma yana yin wannan abu saboda haka Allah ya ce in tamsaskum hasanatu tasu in dai wani kyakkyawan abu ya same ku sai bata musu rai wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha anan hasana malamai suka ce na kirani kuma wato na kiran shi fi siyaƙi shart wato tana gwada umumi ke wato komin kashin kyakkyawa in ya same ku ko yaya ne ɗan ci gaba da kuka samu komin kashin sai sun ji ɓacin rai sai hankalin su ya tashi sai sun ji baƙin ciki hakan ma mummuna dan shi ma an ce wa in tusibkum sayyi'atun kaga ita ma na kira aka sake zuwa da ita yafrahu biha sai dai malamai sun yi ce ba bambanci kuwa a nan. domin an ce in tamsaskum sai aka zo da kalman almasu a wajen hasana wa in tusibkum aka zo da kalman al'isaba a wajen sayi'a akwai bambanci ne ko babu bambanci wasu malamai suka ce akwai bambanci suka ce shi almasu a kafu min al'isaba wato tabawa ya fi kankanta a kan samu idan yanzu a hausa na ce wato in na ce dutsen nan ya taɓa shi ya sha bamban da dutsen nan fa ya same shi ko ba haka bane in ya taba shi ana nufin ya kuskure shi kenan amma an ce dutsen fa ya same shi ana nufin mai kaga wannan ya gama da shi aka ce harsashin nan fa ya dan taba shi ana nufin ya dan goge shi yayi mai ya wuce to kaga almasu wato akaffu min al-isaba to sai suka ce to anan da aka ce wa in tamsaskum hasana wato su ba su rena abinda za ku samu ko kashin sa ko mun kashinsa ko ɗan gittawa ya aka zo aka ce an yi ma wani alkawari ai wani ya alkawari zai ba ma ladan mashin to kafin mashin ɗin ma ya zo sun fara jin haushi kaga kenan wannan ai bai samu ba wannan almasu ne na ya ɗan kuskure shi na abin bai riga ya iso ba to irin wannan to shine bambancin da yake tsakanin almasu da al'isa ba. to amma kuma Allah yana iya amfani da su dukansu a wajen kowanne kuma wato a wurin wannan ana iya sa wannan a wurin wannan Allah yana iya sa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi kaga an zo da al-isaba anan da al-isaba anan ma asabaka min hasana kaga isaba ya zo ma asabaka min sayyi'a kaga isaba ya zo innal insana khuliqa halu'a idza massahu asharru jazua wa idza massahu alkhairu kaga al ya zo a duka guda biyu ya zo a wurin kyakkyawa ya zo a wurin ne a wurin mummuna to amma dai anan ana so a gwada maka kaiwa makura yanda munafukai ba sa son musulmai ba sa son musulunci kuma ba su son ci gaban musulmi ko a ina yake saboda haka ko mun kashin ci gaba dan kadan sai ransu ya baci wa in tasbiru Allah ya ce idan kuka yi hakuri tattaku kuka kiyaye dokokin Allah la yadurrukum kaiduhum shai tun makircin da za su shirya wallahi ba zai iya cutar da ku da komai ba to anan nan addar ya sha bamban da al'aza al'aza cuta ne addur shi kuma cuta ne amma wanda ake iya ganinsa kusa akwai cutar da ba a iya gani ko ko kowane cuta na iya ganinsa yanzu idan na zage ka na cuce ka ko ban cuce ka ba amma idan wani ya zo kace masa na cuce ka zai iya gani na'am zai ga cutan da ya gani alama a jikinka amma idan na kwada ma sanda kanka ya fashe in yazo in yazo kace masa na cuce ka na cutar da kai zai iya gani ko ba zai gani ba zai iya gani to shi addurru shine cuta da ake iya gani shi kuma al'aza ba lalle bane ya zama cuta ne da ake iya gani saboda ka zai iya zamowa cuta ne wanda za a iya ganin shi zai iya zuwa zai iya zamowa kuma cuta ne wanda ba za a gan shi ba domin yanzu a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce la ya durrukum kai duhun ya ce ba zai cutar da ku ba duk makircin da suka shirya gare ku to amma a wani wuri Allah ya ce idan sun shirya cutan zai iya yiwuwa wato ainihin ya same ku Allah maɗaukakin sarki ya gwada a wani wuri cewa cutan da suke yi zai iya samun zai iya samun ku eh zai iya samun ku idan suka cutar da ku da baki misali yanzu sun zo suka zagi addinin ku da ku jawo shi ko ba za ku za ku jawo shi ranku zai baci ko ranku ba zai ɓaci ba zai ɓaci in sun zagi annabin ku ran ku zai baci kai wani lokaci ma za ku iya ku yi ta kuka ma gashi an gan ku ba wani alaman an ji maka ciwo a jikinka amma kana kuka me yasa an cutar da kai wani irin cuta amma na zuci saboda an gaya maka abin da zai bata maka sai sa Allah ya ce la tublawunna fi amwalikum وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا كاغا الله يكرا أذى أولن بكرا الضر با يتي لتبلون في أموالكم وأنفسكم والله ذا أجربيكم تكن دوكيوكم درايكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والله ذا كجي daga waɗanda an ka ba su littafi kafin wa min allazina ashraku da waɗanda suka yi shirka me za ku ji azan kasira wato cutarwa mai yawa wani irin cutarwa cutarwa na zagi cutarwa na cin mutunci cutarwa na faɗa muku baƙaƙen magana a kan addinin da kuke yi su ce wannan addinin ku ƙauyanci ne ce wannan addini ne na 'yan ta'adda ce wannan addini ne na talakawa ce wannan addini ne na marasa galihu komai dai da su iya faɗa ko su faɗa akan musulunci ko su faɗa akan annabinku ko su faɗa akan kur'aninku ko ma su ɗauki ƙul'anin masu su wulaƙanta shi su yayyaga su tattaka su sa su ƙona su yi kaza kaza in sun ga ma su muku bidiyon abun su turo muku ku gani me suke so suna so ku su cutar da ku ta hanyar jin haushi ta jin ɓacin rai ta jin damuwa to wannan abun iyakansa a zuciya ba zai fito ba a fili a jikinku wani ya ga cewa an cutar da ku sai sa irin wannan cutarwan ba za a iya yi wa Allah ba ba za a iya yi wa musulunci ba wato cutarwa na a cutar da shi kowa ya zo ya ga a zahirance an cutar da shi ba zai yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin hadisul qudus yake cewa innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni yace ku ba za ku iya cutar da ni ba fa balle ku cuce ni ana nufin yanzu ba za a iya waɗansu su haɗa guruf su ce gaskiya ubangiji ya matsa musu ya kamata shi ma su kai masa farmaki za su iya wannan kaga ba za su iya ba amma za su iya cutar da Allah ta hanyar su zage shi ko su faɗi mummunan magana kamar yadda ya faɗa cikin hadisul qudusi yace yu'zini ibn adam yace dan adam na cutar da ni me ya cutarwa yace yasubbu dahar wa ana ad-dahr uqallibu al-layla wan nahar yace dan yana zagin zamani yace ni kuma ni ne zamani me yake nufi da shi ne zamani yace ce nake juya zamani idan ka ji tsanani ni na juyo ma ta wurin in ka ji daɗi ni na juya maka ta wurin to in ka zage shi shi zamanin ba shi ya kansa ba ni na yi shi ni nake juyawa yanzu kana zagin sa wa kake zagi wanda yake juya shi to kaga sai Allah ya ce to dan adam na cutar da ni dan na zagin zamani wani aya Allah ya ce innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya ce wanda suke cutar da Allah ko wani irin cuta kaga ba zuwa suke yi su dake shi ko su kai masa farmaki ko kaza ba a'a suna faɗan maganganu akan Allah mara kyautuwa suna hada masa suna sa masa kishiya suna ce na da ɗa suna ce na da mata kaga wanda ai duk cutarwa ne domin kalmomi ne masu girma a wurin Allah dan Allah ya fi karfin su ya wuce su kaman ka je fadan sarki ne wato ka faɗi wani magana mummuna mummunan maganan ta yadda za ka zagi sarkin ba gaba ɗaya ka je ka same shi a kan kujera ka ce kai tashi mara kunya a fadan ka faɗa ma wannan kafin ka gama faɗa ka ga ba za ka gane inda kake ba sai dai a fito da sai dai kawai in ka farfado ka rinka cewa kana ka isa lahira ne ko kana duniya a gaya maka inda kake to kaga wannan abun ai ba zuwa kai ka daki sarkin ba amma wannan maganan zai cutar da sarki ko ba zai cutar da shi ba zai cutar da shi zai cutar da fadawarsa za su ji bakin ciki za su ji haushi amma ba dukan sarkin kai ba to irin waɗannan kalamai da mutane suke faɗa game da Allah kamar wasu mutane da aka samu ake kiransu yan haƙiƙa wanda maganganun da suke faɗa suna cutar da Allah suna cewa ai suna cewa shehu Ibrahim ai shi shi sa'an Allah ne a BBC aka yi hirar da wani ana jin sai yana faɗa yana cewa ai shi sa'an Allah ne aka ce ba gane sa'an Allah ba to waye mai bada umarni ce ai duk suna bayarwa shi Allah na bayarwa shi ma yana bayarwa nace ba ga mu ba mu sallah ba ba mu azumi saboda ai idan ka zama cikakken dan hakika to kai ma ka kalli kide ne ai ka dawo Allah to dama da mai Allah ya fi kana da bada umarni ne to kai ma ka zamo shi to kuma ya zai baka wani umarni kai kuma ka zo ka aikata to kaga irin wa'annan kalaman ai za su cutar da ubangiji dan Allah madaukakin sarki ya ji ana ce masa yana da kishiya ko ana ce masa wani sa'ansa ne bayan ya ce walam yakul lahu kufuan ahad yace shi bayi da wani tamka bayi da sa'a ba wanda ya isa a ce masa shi Allah ne sai sa malamai suka ce fir'auna yayi ta ganganci yana cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba amma ranan da yace ana rabbukumul a'la yace ni ne ubangijinku na sama in kuna da wasu allolin ba duk suna ƙasa da ni to a ranar Allah ya ce a to wane kai kuma fir'auna ka riga ka shiga hurumin da ya fi ƙarfinka saboda ka daga yau ba ka ƙara sake kwana shi kenan fir'auna ya zo ya yabo annabi musa alaihi salam cewa annabi musa ya zo ya masa rashin kunya har fadansa tunda ya gaya masa cewa alam na rabbi fina walida walabista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal wai kai ba a nan fadan maka raine ka ba ka annabi Musa har kayan rashin kunyan da ka zo ka ce wai kai ma an turo ka daga wajen Allah nan Musa ya gaya mishi magana ya mishi wa'azi sai ya ɓaci ya fara tambayoyi annabi Musa ya ƙure shi sai ya jiyo wurin mutanen sai ya ce kai wannan ho matsafi ne wallahi ya zo ne yana so ya tsafa kwakwalen ku saboda fir'auna ya ji hujjoji shi kansa suna dukan kansa duk abin da ya faɗa annabi Musa ba shi amsa sai ji abin ba fa yanda da ai sai ga to shi ma kenan yanzu annabi Musa yana nema ya convince dinsa ina mabiya kuma sai ce kafa ku yarda da shi da shi da abokinsa wallahi matsafa ne so suke su kwace sarautan ku shi shikenan magana ya kare ya san anan ne da ayi rigima da su yana so ya hada musu faɗan kabilanci annabi Musa ya tafi Fir'auna ya bi shi Allah ya je ya halakar da shi saboda ya kira kansa abin bauta saboda haka Allah madaukakin sarki da ce laye ya kai da hunshe. ku sani cewa cutarwansu makircinsu ba zai cutar da ku da komai to a nan allah maɗaukakin sarki ya gwada makircinsu ba zai cutar da ku da komai ba don mai saboda allah maɗaukakin sarki shi ma zai shirya musu makircin da ya fi nasu to kalman alkaidi da kalman almakaru da kalman alkhadi'atu duka waɗannan kalmomi guda uku ana iya siffanta Allah maɗaukakin sarki da su saboda su ma'anan da suke ɗauke da shi shi ne abin da ake nufi da alkaid shine a tawassulu ilal al-iqa'i bil wato an tariqil hafiya, wato abin nufi mutum ya yi wani ƙoƙari wajen ya isar ma abokin husumarsa ya cutar da shi ta hanyar da abokin kusuman bai sani ba muna rikici ni da kai kuma rikicinmu nan duka kowa yana so ya ga bayan ɗan uwansa kenan kaga kowanne daga cikinmu yana shirya dabararsa ta yadda zai yi mai dai ga bayan ɗan uwansa wannan shine kaidi shi yake kira wato makirci shi a irin wannan kamar mu fito filin dambe ne tsakanin wannan da wannan kowa a zuciyarsa aina saƙa yadda zai yi ya shirya wata dabara mamai ma abokin bugawansa don ya yi nasara a kansa to yanzu abinda wannan yake sakawa da abinda wannan yake sakawa sai a ce abinda suke sakawa wato mummunan abu ne ba mummunan abu ba ne saboda dama ai kowa na so irin rinjaye ne akan ɗan uwansa mutane ne kuna rikici da su musulmi da waɗanda ba musulmi ba ko wata ƙasa da wata ƙasa suna rikici da juna sai wannan ƙasan ta shirya wani fulanin ta fito ma wancan ƙasan ta bayan gida ta zo ta yi nasara a kanta sai a ce wannan ta yi rashin mutunci a ai dama kowa garta san cewa mu abokan faɗa ne Da tunda mu abokan faɗa ne to kowa dama a shirye yake saboda haka dan na fito ma wani ta inda bai sani ba ba za a ce na ha'ince shi amma da muna zaune lafiya ni da shi sai na zago kuma na ha'ince shi na zo na masa na shammace shi bai sani ba na zo na fito masa ba cikin shiri to wannan abin da na yi na yi ha'inci shi kuma Allah ba ya siffanta kansa da ha'inci ba zai taɓa yiwuwa ka aminta da Allah sai ka gama aminta da shi kuma ya fito maka ta wani wuri ba a'a shi abin da Allah zai maka zai iya maka makirci shine dama kai ka ɗauke shi abokin faɗanka shikenan shi ma dama na shirye sai ku shirya bugawa to kaga ba za ka iya faɗa da Allah ba ba baka ganin shi zai fito maka ta inda baka tsammani sai su Allah ya kan ce wa kuruna wa yamkurullah kaga yace suna yi wa Allah ma makirci Allah yana musu saboda tunda su abokan gaban Allah ne jiya mun karanto ayan la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya Allah ya riga ya dauke su abokan gaba saboda duk wanda yake gaba da addinin sa to abokin gaban Allah ne wanda yake gaba da bayin Allah abokin gaban Allah ne man adali waliyan faqad azantuhu bil harb Allah ya ce wanda di yake gaba da masoya na mumine a gaya masa za mu yi yaƙi da shi to ashe dama kai da kake faɗa da jama'an Allah to dama kana cikin yaƙi ne da Allah don ya sanar da kai to idan kuma kana yaƙi da Allah to don Allah yanzu a kawo maka farmaki wanda kuke yaƙi da su baka sanarwa su ce gobe da mu kawo farmaki ka shirya a tare ba su san abin da suke yi ba to sai sa sai Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah yukadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum ko kuma yukadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna ha'intan Allah Allah ma yana ha'intan su to kaga sai kaidi wato da yace innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida kaga Allah yace suna shirya makirci nima ina shirya mushi to ashe da al da al da al duka waɗannan ba munanan sifofi ba ne sifa ne dama na mutumin da ya san muna faɗa tsakanin ni da shi dai shiryo min ni ma zan shirya masa saboda haka ina target in samu makasa a jikinsa na samu inda in na kirɓe shi daya ya faɗi kenan ba zai sake tashi ba to wannan ina masa ba za a zo ce a ai ban kyauta ba ya zan same shi a makasa a shi ma dama ya same ni a makasan a ni ma dai kirɓe ni a wannan gudu ina ba ta an gane to saboda haka Allah ya ce a nan wa in tasbiru ku dai sharaɗin da ake so muminai ku zama kuna da hakuri ku yi haƙuri akan duk mu'amalantan ku da za su yi kafirai duk mu'amalan da za muku mummuna ku yi haƙuri in kuka yi hakuri wa tattaku ku kiya dokokin Allah to wallahi Allah zai baku nasara a kansu ba dai a ce ku kuna raguwa ba sai dai su su ragu ba dai a ce ku kuna komawa cikin su ba sai dai su su dawo cikin ku amma sharaɗi ku yi haƙuri in kuka ki hakuri za su tunzura ku idan suka tunzura ku to za su zo ku kama rikici tsakanin ku da su amma ku yi haƙuri awa ba ta yi wa sai da haƙuri dole ne sai ka jure duk abin da baka tsammani za a iya gaya maka duk abin da baka zato za a iya gaya maka to haka wanda ya rike musulunci in dai ka rike musulunci to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunci a ƙarshen duniya dai zama kaman wanda ya rike garwashin alqabidu ala dinihi kalqabidu ala aljabra wanda ya rike addini zakama wanda ya rike garwashin wuta ne innama yubtalu nasu ala qadri dinihim da a rinka jarraba mutane gwargwadon yanda suka rike addinin su faman kana fi dinihi shidda ishtadda bala'u wanda ya rike addinin da gaske sa da ta fi tsanani saboda haka kenan gwargwadon yadda mutum ya rike addinin gurgurdan yadda zai rinka shiga damuwoyi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tausayi ya fi kowa kaza allah ya fi san sa akan kowa amma ai kaga jarabawan da ya shiga yayi wa'azi a makka wasu sun shake shi sun dake shi sun zage shi sun ce sahir kahin sha'ir sun ce watsafi ne boka ne mawaƙi ne wasu sun masa duka ya fita ya tafi garin ta'if ya je wai ko zai samu sassauci mutanen garin sun ci gaba da jifansa an fasa masa kayi jini yana zubowa a fuskansa yana cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirar da jama'a na basu san ma me nake kiransa akai ba da sun san ina ce su zo ne ga aljanna su shiga da sun san ina nake kiransu akai da ba za su jefe ni ba da suka zo suka san me yake kiransu a kai ba kansu suke barawa a kashe su don su tafi aljanna ba yakin uhudu ba zama akai annabi ya shirya su suna zaune bayan sun yi layi annabi ya zo zai wuce sai wani sahabi yake cewa ya manzan Allah wai ni yanzu kan in an kashe ni wai ina ina ne sai annabi ya ce kana aljanna sai ya dubi wasu da dabinai guda bakwai dama yana dan ci ne yana jefa daya sai ya ce la in baqitu ala hadhihi at-tamarati innaha la hayatun tawila ya ce kai in na rage wani ce sai na cinye waɗannan da ne bakwai kai dan jima a duniya ya kamata jima aljanna ne sai watsar da su kawai ya zubar da su sai annabi ya ce ƙumu ila jannatin arduha ka addis samawati wal ard annabi ya ce ku tashi ku shiga aljanna sai suka ga kaman gashi aljannan kawai da su shiga da a hau kan abokan gaba ne sai ce ku tashi zuwa ga aljanna fadin ta fi sama da ƙasa sai aka zabura kawai gaba daya sai aka tafi wannan yake gwada maka cewa wato abinda annabi ke kiran mutane akai da sun san me yake kiran su kai da ba za su yi fada da shi ba ba za su yi adawa da shi ba amma ba su sani ba amma lokacin da suka sani ai kaga sun zo sun ba da kansu ga wannan addini sun yi hidima ma addinin yadda duk baka tunani yadda baka tsammani sun ba da dukiyansu sun ba da jininsu sun ba da rayukansu sun ba da lokacinsu sun ba da duk abin da suka mallaka don su ga cewa sun tallata wannan addinin sun kai shi inda bai je ba sai da addinin nan ya je mahudan rana ya tafi mafaɗar rana saboda haka kenan wannan abin da yake gwadawa abin da ake so da mu mu yi haƙuri sannan mu kiyaye dokokin Allah in kun yi haka la yadurukum kaiduhum shay'a wallahi duk makircin da kafirai za su shirya ba za su cutar da ku komai ba inna Allah alimun inna Allah bima ya'maluna muhit Allah madaukin sarki game da abin da suke aikatawa wato yana kewaye da ita mu je aya na gaba وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال نعم. والله سميع عليم إذ همت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون wannan aya daga kanta ne za a fara bayani akan yakin uhudu to yana da kyau mu karanta wani abin da al'imam ibn kasirin wato ya faɗa akan wannan aya saboda wannan ayan an shiga yakin uhudu kenan daga nan duk tafiyar da za a yi daga nan zuwa aya hamsin ana yakin uhudu zallan bayani za a yi ta yi a filin yaƙi saboda hakan akwai sojoji sun su shirya su ji yadda ake strategies na yaƙi yadda ake shirya yaki. saboda shi haka musulunci yake baya barin koina koina sai ya taba kowa akwai da iso kansa kuma za a masa bayani za a yi masa karantar wanda musulunci yake akan kowane field akan kowane abinda profession haka musulunci yake bayani filla filla dalla dalla to nan ana so a gwada maka ne in an tura ka a kwamandan yaki ba zuwa za ka yi ka sojoji to ta kin kwa ba kawai kowa samu inda ya samu ya tsaya ba a'a ta kin kwaba ana duba strategies wuri ne ake ajiye mutane ina ba ta kun gane saboda haka anan al-imam ibn kasir yake cewa kana sababaha أن المشركين هنا قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان أرسد هذه الأموال لقتال محمد فأنفقوها في ذلك فجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في نحو من ثلاثة آلاف حتى نظلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عم واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أيخرج إليهم أم يمكس بالمدينة فأشار عبد الله بن عبي بالمقام بالمدينة فإن أقاموا أقاموا بشر محبس وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لعمته وخرج عليهم وقد ندم بعضهم وقالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن شئت أن نمكس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لعمته أن يرجع حتى يحكم الله له الإمام ابن كثير yake cewa yakin Uhud dalilinsa shine lokacin da aka je yakin Badar mutanen da aka kashe su a yakin Badar cikin kafiran Makka mutum 70 kuma aka kama mutum saba'in waɗannan da aka kama su da waɗanda aka kashe su sai iyalansu suka ce dukiyansu ba za a yi amfani da shi ba za a ajiye ne domin a haɗa rundunan yaƙi a gayyato kafiran da suke gefe-gefen garin madina na ƙauyuka a ɗauki nauyinsu domin su je su ɗauko fansa a kan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da jama'ansa kuma abin da aka yi kin sai aka tara wannan kuɗin sai da aka tara sojoji guda dubu uku a irin wancan lokaci aka ce maka sojoji dubu uku har a yanzu in an ce maka sojoji dubu uku to fa an tara sojoji ba fa kaɗan ba ne musamman aka ce maka sojoji ne masu training to waɗannan sojojin za su iya tada gari guda kaf ɗinsa in aka ce ga sojoji dubu uku ga kayan yaƙi a ce maka yanzu an saka sojoji commandos guda dubu uku to kai ƙasa ma ɗan ƙaramin ƙasa za su ta da shi saboda su ne ake kiran su sojojin ƙundun bala shi soja ɗaya zai iya faɗa da mutane hamsin saboda shi komai akwai a jikinsa komai yana da shi yana da bindiga mai harbi wanda zai harba ta yanzu ta yi tafiya mai nisan zango yana da wanda take na nan kurkusa yana da fiston yana da wuka yana da karamin bam na cizawa a harba yana da kaza yana da abubuwa rututu a jikinsa wanda in ya sauko to shi kenan sai yadda hali ya yi in irinmu ne haka ya ku bayi wanda ba san ma iya wanda dai kashe ba wanda ba ku da komai wani ya ɗauko taɓarya wani ya ɗauko kokara wani duk waɗannan shirme ne in irin wannan zojan ya dira a cikinku yana faɗowa to magana kafin ya sauko ƙasa zai iya tada waɗansu daga cikin ku to saboda haka waɗannan sojoji guda dubu uku aka shirya su waɗannan sojoji da suka tunƙaro garin madina sai annabi ya tara al'ummar musulmi sai ya ce da su to ga fa mun samu labari kafirai sun haɗo sojoji guda dubu uku sun ta ya kuke gani za a yi za a fita a tunƙare su ne ko dan a musu kofar rago ne su shigo sai abdullahi bin ubay shine shugaban munafikai sai ce ba za a fita ba tani shawari na a zauna kawai in aka zauna a gari sai mu musu ƙofar rago in suka shigo mazaje su fito su yaƙe su mata kuma daga saman gidaje su rika jifansu da duwatsu da abin da ya samu da su da yara idan suka zauna sahara ne wannan uhudun sahara ne zallan zafin rana kawai ya ishe su da iska da rerin zuwa ya ishe su wasu masu mutu a wurin in kuma suka ce da su koma daga nan zuwa makka da su sun yi hasara don sun kashe dukiyarsu sun ibo tawaga tunda daga madina zuwa makka kamar daga nan zuwa maiduguri ne ba wani bambanci kilomita 400 da kusan 30 ne ko da 20 da wani abu daidai ne hakan kaje ka kiyasta shi to in cewa gashi sun riga sun zo ga su ga madina duk wanda ya san yadda dutsen uhudu take in kaji aikin haji wurin ziyara ai kaga uhudu kan a madina yake tsakaninsa da masallaci annabi ai ba rata da yawa to sai matasa suka ce a fita kawai kazan shi matashi tunan baya da mata ma shi ba ruwansa rigima ne kullum a shiga rigima kawai an kaji wani ya ce a ji duk abu na da to matashi ne amma an kaji mutum ya ce a'a fa abinci cika to yana fitina yaran sa da gaskiya ba a duba in ya ga abin ma ya dogoro ya shiga gida kawai ja ƙofa gidan sa rufe ba an kaji wani yana ce wallahi du abin da sai dai a mutu to wannan bai da kowa shi kaɗan sa ne kawai ba ya tuna wani damuwa a bayan saboda haka matasa suka ce a fita to da yake suna da yawa a cikin sahabban sai suka yi ta maganganu a fita kawai a fita sai annabi ya shiga gida da ya shiga gida kawai sai ya shiri ya sa silke ya sawo bulletproof ɗinsa ya sa hulan kwano sai ya fito ya fito sai wasu dattawa suka ce an yanzu ba wai tsabin maganganu da aka yi ne yasa annabi ya je ya yi abin nan ba karfa mu tilasta annabi wajen fitan sai suka dawo suka ce ya manzo Allah karfa mu tilasta ka in kana ganin kar a fita kawai kar a fita sai annabi ya ce a ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yarji'a hatta yahkuma Allahu lahu yace ai bai kamata ma annabi ya sa hulan kwano kuma ce ya koma yace ba yiwuwa. ai tun da muka fito mu je kawai sai yanda hali yake saboda haka fa sai sahabbai aka shirya sai aka fita sahabbai sun fita su dubu ɗaya waɗancan su dubu uku da aka isa wani wuri da ake kiran shi shaut shi abdullahi bin ubai yana ta surutu dama a wurin tafiyan yana cewa ya za a abu shawarin yan yara muna dattawa mu ba da shawari ba abi ba kaza kaza kaza sai yana ta faɗa har ya samu masu ra'ayi suka goyi bayansa wanda dama da yawansu waɗannan munafukai ne sai suka goyi bayansa akan maganganun da yake faɗa yana ta faɗa yana ta faɗa yana ta faɗa har yayi nasara ya ga cewa ya samu masu waɗansu sun goyi bayansa kawai sai yake cewa launa alama qitalan lattaba'nakum mu da mun san yaki da jama'a da ban fito ba Shikare yana juyawa kawai sai waɗannan mutanen kusan mutum 300 sai suka juya sai ya ɗauki wantat na tawaga to kaga da su dubu ɗaya ne waɗancan su dubu kaga an ya su uku kowa zai faɗa da mutum uku ne shi ɗaya to yanzu ya zo ya zaftare musu mutum ɗari uku saura mutum ɗari bakwai lokacin da aka isa annabi ya ci gaba tafiyarsa har sai da ya isa inda uhudun nan take ya sanya bayansa wato ainihin da askar ma'askar nashi wato base ɗinsa yana fuskantar a uhud sai yace da mutane la yuqatilanna ahadun hatta na'murahu bil qital kan wani ya fita filin dagan yakin nan sai mun bashi umarni wannan dole da haka zai zama ba zai yi kawai kowa ya ɗauki yanda ya ga dama ba to kuma dole an ji yaki ya zama kuna da bes kar ku tafi inna rududu shi bes dole ne wani wuri ne da da a saka wani ɗan tanti a sa abubuwan bukata a samu waɗansu wanda da su dan zama majinyata wanda an harbi wanda a dawo da shi wurin amma can harbi wani wani wuri sai an dauke shi an kai shi headquarter ai kaga abu ya lalace to waɗannan irin nazari a fagen yaki da ka ga yaƙoƙin mu da yawa haka ake da ka kawai ake in aka fita a shiga kawai robobu kenan an buge wani an yi kaza ana tuna yanzu aka daga mota ɗaya aka ce da a ɗauke shi a kai shi zuwa wuri kaza alama ya mutu a hanya kafin a je motar ta sai za su sake dawowa da zo ana bukatar ta duk abu zai zama shiririta to dole sai an yi base wannan base din za a ibi wanda za su tafi yaƙi daga wannan wurin amma wurin ba zai zama sananne ba ba za a bari abokan gaba su san wannan base din kuma wannan wurin da ƙarfi da sojoji suna nan a wurin domin shi yaƙi abinda aka fi suwa yaƙi duka imdad ne wato shine kaman me ake kiransa kai ɗauki shi duk yaƙi abin da ya fi so kai ɗauki ne domin na reinforcement jamil shi duk yaƙi abin da yake bukata reinforcement ne yana bukatan kai ɗauki ne saboda duk wanda suke fagen daga babu abin da yake burge su ko suke jin ya ƙara musu karsashi kamar su ga an kawo musu ɗauki ko su ga ɗauki ta sama ko ɗauki ta ƙasa amma da zaran wanda kuka sa su a filin daga suka fara losing hope to an yi wani ɗin yaƙi mutum ya shafa ya ji bullet ɗinsa ya kare sai ya ga kawai an bar shi da kayan kawai kayan karfe to abin da zai fara yi shine wurgar da ƙarfen nan ya duba ta ina ne ya fi masa inda zai budoshe ya kama gudu raga yadda aka ce sojoji sun fara gudu a wurin yaƙi a yaƙi ya lalace saboda ka sai annabi sallama ya je inda wannan dutsen yake sai ya yi base dinsa wanda shine askar nashi mu askar ɗin shi da ya base sai ya yi bayani ma sojojin cewa to kar wani ya fara kai wani farmaki ko wani abu sai mun ba da umarni annabi sallama ya yi shirin yaƙi a cikin waɗannan mutum 700 ne. da ya shirin yaƙin nan sai ya ce to yanzu abin da za a yi wayanda suke rike da kibawu sai ya zaɓi mutum guda saba'in sai ce ku ku haura saman dutsen da suka haura saman dutse sai ce abdullahi bin jubair ya ce kai kai ne shugaba ku daga kan dutsen nan kuna kallon ko ina saboda haka kar wasu su shammace mu su fito mana ta baya ku ku yi gadin wannan bayan kawai kuna kallon bayan nan kuna kallon mu kuna kallon nan amma ku asalin aikin da muka sanya ku ta nan ko me kuka ga ake faruwa a filin dagan nan ba ruwan ku dai kawai ku tsara nan dan kar wani in aka fito mana ta baya to an gama da mu duk yadda aka yi aka ce soja ta baya ake harbin sa kaga abu ya lalace sai annabi yake gaya musu cewa In dahul khaila anna ku tsare mana dawakan da za su fito ta nan wala utayanna min qibalikum kakku yadda a kawo mana farmaki daga ta bangaren ku walzamu makanakum ku zauna inda muka sa ku in kanatun nawwatu lana aw alaina ko nasara namu ne ko an yi nasara akan mu ku dai kuna nan a wannan wuri wa in ra'aytumuna taqattafana at-tayra fala tarji'u makanakum ko kun ga tsuntsaye sun zo suna daukan buwan by ne kaku ba inda kuke ku zauna kawai a wurin wayannan mutum saba'in din annabi ya sa musu kwamandan su abdullahi bin Jubair yake ku kuma ku bi sa duk abin da ya gaya muku abin da za ku yi kenan bayan ya saka su sai annabi ya fito ya sa silke ainihin na yaki ya fito ya tsaya ya duba mus'ab bin umair sai ya bashi shi tuta yace to kai ka rike tuta da ita tuta a wurin yaki ta take gwada kunana eh ita take gwada kuna nan da zarar aka duba aka ga ba tutan ku to magana ya riga ya kare kuka an gama da ku sai sa tuta aka nada mutum goma ma masu rike ta a yaki wani kana rike da eh wani in wani fa ya kwanta dama wani ka dauka in wani saboda kar a tashi a ga cewa ba tutan ku to sai ce Musa bin Ubay kai kai za ka rike tuta to Mus'ab za ka ga yanda ya rike tutan nan sai da aka sara hannunsa daya ya rike da nan aka sara wannan ya rungume ta a cikin abin ɗinsa sai da aka soka masa wuka tukuna wani cikin sahabi ya zo ya ɗauki tuta to saboda haka annabi sallallahu ya sanya mus'ab bin umair a wannan wani sai annabi sallallahu wasu daga cikin matasa suke abin nan suna so a ba su dama su ma annabi ce su shiga wasu yan shekara sha suna cewa wato ainihin shekara sha hudu suka je su ma suka gama shirin su su kuma sai suka cire dawakai guda guda ɗari wannan dawakai ɗari ɗin sai suka ce su koma dama da da wa'annan sojojin suka koma dama da sojoji inda suka yi base ɗinsu sai suka sa khalid bin walid shi kuma khalid bin walid ba ƙaramin ƙwararre ba ne a wurin yaƙi sai suka sake ware ɗari sai suka sa su a hagu da asalin inda sojojin suke sai suka sa ikirmatu bin abi jihar ya suka ce musu idan aka fara yaƙi to wa'annan su sha kai ta nan wa'annan su sha kai ta nan sai a fito musulmai ta baya sai su harɗe su su koma su annabi tuni ya zuba waɗansu masu kibawu a sama dama suna jiran waɗannan saboda haka sun gama shirin su shi ma annabi ya riga ya gama shirin sa kuma yayi bayani <clears throat> masojojin sojojinsa cewa karfa a bar wurin kowa ya zauna bai san shirin da waɗancan suke yi ba amma tun shi asalin kwamanda ne dole idan ana yaƙi to ba fa zai yi ka bari ainihin wato ya zama ana attacking din sojojinka anyhow ba in har aka fara attacking din anyhow to rudewa za su sai su burkice gaba daya wani ma cikin su sai ya rubu dan uwansa saboda ya tsaya ya gama target ɗinsa ta nan kawai kuma ya ja an tsamu wani daga ta baya sai raza zama ya zai yi saboda haka sahabbai suka shishirya su wa'incan su ma suka shishirya to ana nan an gama wannan sai annabi ya fito ya ce to ya fara raba inda da kowa zai tsaya wane da wane kuna nan wane da wane kuna nan akwai masu kibawu wanda suke rike da asalin mashi su ne annabi sallama suna da garkuwa su ne ya saka su a gaba suka yi sahu guda biyu da suka yi sahu guda biyu kowa ya rike garkuwansa ya ce ku a nan ɗin nan haka za ku tsaya kada wani ya motsa sai na ce 1 2 3 sai ku shiga kawai amma ku kuna nan a haka yadda na saka ku masu takubba wayanda suke da dawaki su ma kuma aka shirya su su kuma suna bayan waɗannan masu kibawu su kuma aka saka su a gefe da gefen waɗannan ya gama shirya filin yakin nan duk gabaki ke shikenan ya ci gaba da zagawa yana dubawa to shine Allah ya hakaito mana daidai wurin yace wa izga dauta min ka tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital tina lokacin da ka wayi gari da sassafe ka bar gidanka ka tafi filin yaƙi kana ajiye muminai a strategic places wato wuraren da suka dace shine maqa'ida lilqital wuraren da a wurin za su zauna domin fuskantar wannan yaƙi wallahu sami'un ali Allah mai ji ne da na jin maganganun da kake gaya masa alimun bi ahwalikum kuma ya san haloluwan tsarin da kai nan in aka bi shi Allah ya san za a yi nasara a kansa a daidai wannan lokacin bai dame ka ba izhan mata'ifatan minkum an tafshala a wurin an samu banu salima wato sun fara cece ku ce a tsakaninsu banu salima da banu harisa suna ganin cewa su gaskiya a ce mutum 760 kari mutum 3000 abin nan da sake ya kamata a sake komawa a ƙara shiri kaza kaza annabi kuma na ta ƙara ƙarfafa su da ta kakku damu ai nasara a wurin Allah take ubangijinmu ya ce zai taimake mu saboda haka yanzu ma a yi addu'a kaza kaza yana ta ƙarfafa su to shine sai Allah ya hakaito lokacin da sun fara wannan tattaunawa amma da annabi ya zo ya musu bayani ya yi bayani sai suka gamsu to shine banu salima suke cewa gashi dai laifi muka yi amma mu mun fi so a faɗi wannan laifin sama da a ɓoye shi saboda a ƙarshen laifin an yabe mu domin Allah ya ce izham mata'ifata na minkum an tafshala an samu wasu jama'a ciki daga guda biyu daga cikin ku sun so su tarwatse wallahu waliyuhuma amma Allah shine majibincin lamarin su wato Allah na son su sai ya karfafe su sai suka tsaya suka jajirce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun a wurin Allah ne muminai suke dogara muminai ba su dogara da kowa sai Allah za mu tsaya na abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah sa mu tarayya cikin lada sai idan Allah ya kai mu gobe za mu ɗora akan abinda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala